sai ɗaya mantuwa kuma kuɗin cefane kuma ta ba ku manta kuɗin cefane ne duk macen duniya ba ta manta cefane sai kuma naman nan fa ya ƙare naman miya ah, ba dai ya ƙare ba yaushe ya kusa ya kusa ƙare ya kusa ai na ga ka ce ba ka so kayan nan su yi ƙarƙar sannan a gaya maka yaya gaskiya ban ga kuɗin nan ba to ina kuɗi na ya saurin tambaya haka wai mai gida mai isa kake yawan zargi na akan maganar kuɗi eh? amma dai ban ce ke kika ɗauka ba na ce ina kuɗi na dai na ce ina kuɗi na ba zan cike kuɗi na ba na zo da dubu ashirin jiya da aljihun nan suka kwana kuma ban gansu ba ai ka ga ban ma san nawa ka zo da su ba yanzu gashi ta yi kai ka faɗa to yanzu yalla bai ba zai ɗauka daga ni sai kai a ɗaki ya suna na kenan yau a bakin ka barauniya a hajiya ki amma dai ni ban ce kaza kaza A'a barauniya dai tunda na saba. To ni dai a daina mun haka. Yau aikin dan sandan kai na ya zo kuma? Wani irin aikin dan sanda kan ke zo? Tsaya, ni ba ni dai a daina min ɗauke-ɗauke kawai ah. magana ta kenan. To ina yaranka su zo su sa mun an mu tafi bincike hakan kanta. Ina ina ina ina farin ciki na tashi da arziki. A'a. Ai suna na kenan ka canja suna ina zaka ce min hajiya. Ba zan yi cike kayana ba sun bata gida? na kuma gode Allah ba da lafiya Monsa! Ah, ranka yaɗe, Allah taimake ka. Lafiya? A ah, ranka yaɗe, na lafiya. Ranka yaɗe, na zo wurinka ne neman alfarma. To me ne. Akwai yaro, ɗa ne guna, ma'ana ɗan ƙanwata ne. Shi ne ke hannunku ya yi laifi na satar agwagi shine na zo neman alfarma don allah don annabi ranka da a sakan man shi in allah da haka ba za ta kun faruwa ba a haba liman kai yanzu ka saba ki a saki barawo ranka da ai ba a taɓa raba an jini ba zan guje shi ne tunda allah riga ya haɗa mu dan kanwata ne uwan mu ɗaya uwan mu ɗaya da uwar shi to wannan yaron gaskiya ya matsa unguwan nan duk wani sace-sace shi yake yi unguwan nan kuma ya an kai shi ofis ya kai su uku muna kyale shi da ka taimake ni kai man an Allah da haka ba za ta koma faruwa iman gaskiya ba za ta yi ba ba za ta yi ba kotu za mu kai shi kotu ko ta daure shi ko ta bada shi beli wannan ruwanta amma mu dai aikin mu mu kai shi kotu kuma za mu kai shi ka taimake ni kenan Allah sauki Allah zama gatan mu to irin wannan yaran ana sakin su anguwa su suke bata unguwar kofur ja mota mu tafi kanka ya okay sa iya shiga rigar liman riga arziki fa tana gefe aiki yana gefe me kake jira liman abin da zan iya kenan zan kai shi kotu kurin abin da zan iya kenan ɗana kenan yana so ya ɓaci a gurin mahaifinku akwai wani abu ku taimaka min ku rufa min asiri kar ku ɓata min suna ku kaɗai ne a cikin gidan nan so uku yana ciki a kuɗi yana tsiye ni eh? umma ita rayuwar nan fa da yake ganin ta umma har kullum mutum in bai ji tausayin iyayensa ba wallahi ba zai ga da kyau ba su ci kashinka su ci fitsarinka safe yamma dare dan bawan Allah nan yana fita yana fafutukarsa yana zuwa yana nemowa ka zo ka yi ram da kuɗinsa ka sungume ka ce za ka ga daidai ai ba zai yiwu ba karshen rashin imani a ce mutum ya wa iyayensa sata ni dai na san ni kaɗai ce a ɗakin nan ko ku bi maka haifa rakin duniya ba wanda yake keta mana hurumi in ba ku ba ku ne kuka ala da za ku shiga kowane ɗaki a cikin gidan nan na shiga ban ɗauka ba in ji bahaushe ba ta fidda barawo kullum addu'a nake kada Allah ya haɗa da zama da munafiki gwanda barawo to kadda Allah ya karɓa addu'an nan ina bacci ya raba ni da munafikai ya haɗa ni da barawo ku rufan asiri dan Allah inda wanda yake ɗauka kuɗin nan a cikin ku na tara ku dan Allah ku fito da kuɗin nan dan Allah ku rufa min asiri yau kuna ganin aikin bakin kayan nan ya zo kaina layi ya zo kaina kirzi rage ya sa min an kwaya kai ni kan kanta Allah ka tona asirin barawo Allah ka tona asirin amin dai to in ba aljanin ne za su dauka ba waye zai ɗauka? na ka ce Allah ita ta ce annaba bata ɗauka ba to ina zan kama dangin mijin ko na kishiya A umma kar ku kalawa aljani sata don kwanan nan naji suna cewa za su dauki lauyoyi a buga da su saboda duk wanda ya zo sai musu sharri su ba su yadda ba yauwa to ni da umma kina gani tun da na gama karatu a cikin gidan nan ba inda nake tafiya idan ma na ɗauki kuɗin ina zan je in kashe wallahi tun da nake umma ban taɓa ɗaukan kuɗi ban taba ɗaukan ma ne abin da ba nawa ba a cikin gidan nan ke dai ki yi bayani fa ku taimaka min dan Allah dan Allah umma ba kya fahimtar rayuwa na ga yanki da dai an yi addu'a addu'a ta ɓuya ni ma ina ka sai alewan nan waye baka kuɗi baki da ke fa baki da kunya ki mata ma magana fa shekaran jiya ina kwance ta zo ta dauke min mayafi wai sanyi take ji wannan yarinyar fa ba ta da kunya fa to ni in ta ganin ka da ɗan abubuwan da ba dole ka dan Allah ya ka ban daya. dama tana magana cewa kayan kwalliya ke ko kwalliyan ma kin yi ba wani abu take abin nan ai duk yan matan ka san cewa ba da ta kai ne kyau da iya kwalliya matan sa ai na ai matan ke wa alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah salma ke ce kike tafi to sannu sannu da zuwa sannu da zuwa lafiya lau lafiya mutan gidan lafiya ya alhamdulillahi alhamdulillahi ya na ku karatun to Allah taimaka Allah taimaka masha Allah masha Allah jibi jibi to a in Allah da salma in Allah da in Allah da ina kammala wani aiki da nake yau insha Allah za a shiga yi maki naki addu'ar Allah da wallahi ni ma wani ibtila'i ne ya same ni shine dole na dawo na zauna na aja komai na dukufa kan shi subhanallah wato yaro ne da ne a gona ɗan kanwata ne shine ya je ya saci agwagin mutane kin san yara yanzu ba akwai ɗaukar magana to shine fa wa'annan mahukunta masu ɗamara suka kama shi har kowa gidan mutumin dpo din na je da kaina ba sako ne ba ni ina ganin ko aike ne zai min alfarma na je na yi juyin duniyan nan bawan allah ne ki yadda ya ce lallai sai ya kai shi ga alkali to shine da na ga na yi ya yi yaƙi to bari in dawo in koma ga allah in allah ya taƙaita abin shi to malam wani wani dpo ne na wani area dpo nan ne wani mai katon ciki wani rushe shi na na dubujin din shi shine da wannan aikin ai malam kakka da in dai wannan ne ba ni da matsala da shi in Allah ya yarda yau dan danku a gida zai kwana insha Allah to Allah sa Allah sa Allah ya miki albarka Allah ya da sa'a Salma gani na zuwa kofa gida fa to taɓa min ke ne da kina taɓa ta rai me ya faru eh wa ya taɓa maka ni in ba kai ba ni ke mana ah me ya faru ga mun da Allah me ya faru kwana nawa kun rike dan uwana yana hannunku an je ma an roƙe ka ka taimaka ka bar shi har yanzu shiru wanne wannan mana wanda ya saci agwagwa ai dan kawar mamata ne ah kuna dangantaka da shi eh mana eh lalle an yaka to amma rashin sani ne gaskiya ai ban sani ba rashin sani ne wallahi yanzu na komawa za a sako shi kar ma wani ya je ko magana wani beli ko wani abu kin gane ko za a sako shi yau ba eh, lafiya launi ai ai na ji daɗi da ga kina fara shi a kwantar da hankali ba wani abu in ba haka ba duk hankali na ya tashi mamarsa ta zo gidanmu tana ta kuka hankalinta ya tashi a ki kwantar da hankalin ki ga mata kwantar da hankalinta yanzu in na je ba zai awa ɗaya ba zai fito insha Allah kin ji ko kai wani lokacin ba ma yaran har manyan ma eh, ya ya takura mu bukatar mu kawai a kama shi masu unguwannin garin nan ɗaya bayan ɗaya ne suke kira idan 'yan iska sun dame su a unguwa kaga gwale ya kasai kai bakin asibiti ina tabbatar maka kofar mata ni nake shiga kai hatta gurin da yan fashi da makamin suke tsayawa ni ne ake jagoran ni nake jagoranta ni kadai fa sai sai sai guri wannan shi kadai ne yalla bai shi kadai ne shi kadai ne ya addaba mutane wato bana wanta wata shekara mm. <clears throat> an taba samun wasu iska a hanyar gwaran to wani kauye ne dandazon sa ya sun fi su 300 duka nake ina karyawa ina zubewa a baya ka itacen wanka duka nake ina kashewa na kashe san fusa ba yana nan ciki yake to madalla kadai ne to kaga to eh. kada ka sa in je in dinga narkan bawan Allah nan in karere ya muku shi ah. ubansa ko uwarsa ta je police station zan karya ta kuma karya shi ya addabi mutane fa ya addabi mutane ja bakin ka ka yawa ana operation dole mm. to ni ne operation kun ka ce da can kuma mm. a 1977 in ka jana operation fire for fire ni ne operation fire for fire yana nan na kashe an daba sun fi miliyan na ke shiga ko ka ta baya tana nan ne kofa yana <coughs> Allah sarki Allah sarki na mm, kai da baka da wato ni daga bangaren zakka da hubusi nake ya je mana ya mana report cewa akwai alhazai da suke ba da zakka a wannan unguwa kada a ce karbo a samu akasi ta kaiwa ofis to shi ne zo gurin ka habayen labai habayen labai kai da ka ce za ka kama shi za ka karya shi za ka sungume shi daga nan ba inda fa za ka tsaya sai ofis fa yin labai sai ku kwaɗa matafi yan labai kan kan alhaji duk abin da kace ina jin ka Allah sarki zakaki in ba ba ma ba wani ba wani ba ba wani abu to <laughs> madalla wani ne ce madalla kuma mara kunya kai ne kake sa mutane to to ba za a faɗa ba kai ne kake sa wake ba za a faɗa ba alaikum. Yawwa, ya na kun yi shuru a ɗaki. Ko baki kika yi? A dad! Yake! Sanda zuwa dad. Oyoyo oyoyo dad! Abba sanda Ali welcome dad! Sanda zuwa. Kai sai ka wani abu kamar tasha. Wallahi baba kawai tsabar jin dadin rayuwa nake. Ga uwa ga uba. Ba abin da yake damuna. Alhamdulillah. To na ganka da abin. Ai dad wai saboda breakfast haka. Breakfast? Eh. breakfast yanzu i ten speed ina ina ta sleeping ne sai yanzu na tashi da mm-hmm. eh to dama na tara ku ne gaba ɗaya saboda ina so duk wani abu mu fahimci juna tsakanin mu duk mu fahimci juna wannan sace-sace da ake min duk a daina su ko kuma yau da gobe da yau da gobe har ma gano wanda yake mana sace sacen nan. Wa! Abin nan yana ce min tuwo a ƙwarya baba na satan nan da ake ma. Eh. Abin ba na iya bacci. To shine na ce duk kuɗin da na da su kullum daga ofis. Haka Za a kirga su. Ga kuɗi na. Haka ne fa. Yawwa mm. ga kuɗi na nazo da su. Habaran kai daɗi. Wannan wace irin rayuwa ce? Gidanka? Mahallinka sirrinka? kenan zuciyarka kwanto a kaina da 'ya'yanka gaskiya ne baba wannan shi ake kira maganin ƙarya hallara eh a kirga baba eh take take baba wato yanda kake so ka nuna mana kamai da mu gidanka ya zama station in za ka baro ofis a fito maka da masu laifi kan kanta da wa aka kama wa aka saki sai an yi cakin lallai mun ga rayuwa gobe da safe a sake dubawa da ya mm. eh. one two three four five six bakwai takwas tara goma eleven twelve thirteen fourteen kana tofa min yawo sorry da nawa muke 18 a 14 dai a 14 muke to ka a 14 din baba yawa 14 a 15 okay 15 kai yawa 16 hmm. ba kai kike kira eh, ba eh eh, eh sorry to 17 18 18 yawa 19 20 21 22 23 24 dubu ashirin da biyar dubu ashirin da biyar to waye zai rike su A'a, ai suna gidansu inda suka saba zama. Suna cikin aljihuna. Akwai Allah. Akwai Allah gida kuma ya gurɓata. za a kwata ma cika don me aka yi hukuma saboda ta bincika ta gane waye mai gaskiya waye mara gaskiya a gane ka tabbata dai yana ciki ko yana ciki yana ciki ga yau rana tara na ɓarawo ɗaya cikon na goma na mai kaya yau dubinka ta cika dama duk irin abin da kake shuka a garin an daɗe ana bamu labarin ka yau asirin ka ya tono za mu yi maganin ka addu'ar da muke duk inda mara gaskiya yake Allah ya haɗa mu da shi ni mai gaskiya ne ni ma mara gaskiya kai mana shiru duk zalincin da kake an nan muna muna sanar da shi ana bamu labari ka gane ka haɗu da sajan rena kama ga gagayya ka san ko waye ni za ka yi bayani ma sai mun je station mu ce mu je kai wuce mu je za ka mara shin kunya ne ai tun jiya da daddare kamata ki gaya mu abin da zaka kalla yarinyar nan marainiya ce kuma dole abin zumunci fa sai an hada hannu rashin hada hannu shi yasa ake kallon kowane gidaje sun yi rauni a zumunci ka duba allah taimaka za ka yi to nawa nawa ne kuɗin wai bayan ka ɗau alƙawarin katifa ni ma dai sai na ƙara na ce da labule ma kai za ka yi ya gama su kawai sai allah zai baka iko labule dai yanzu ka bada dubu sha biyar in je nan kasuwar wambai in yanko a ɗinka in ya so katifa ko washe garin kai kaya ne sai ka siya dad ni ma akwai maganar takalmi da ka ce za ka siya mun sandal kin ji shi ko ana maganar wannan gagarumin aiki a gaban mu kana ani takalmi duk sana'an nan ta yara ba za ka yi kokari yadda Kano take da neman kuɗi kai yanzu ka girma kunya kake ji ka tsaya ka nemi kuɗi haba mam ni yanzu aikin wahala zan kamar ni in kare a wahala dan ka gama digiri sai ka jira gwamnati ba za ka yi wa kanka hoɓɓasa ba abin da ka karanta fa a najeriya nan ba shi fa za ka samu ba ni baban mu karatu i ya karɓa aikin gwamnati ni ma shi zan je in karɓa gaskiya wannan ba za ta yiwu ba ba za ta yiwu ba wallahi ba za ta yi ba an sace min kuɗi a gidan nan an sace mun kuɗi a gidan nan a fito da kuɗin nan imanin nawa dubu goma dubu goma fa ba je muka kuɗin nan da ku ba ba je da ku da muka kirga kudin nan ko ba haka ba nawa ne nan din nawa yanzu kudin nan sun da dubu goma sha biyar a kurin la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ranka ya dade tabbas na yadda akwai barawo a cikin mu wallahi na yadda to a fito da kudin kuma kafi ni gaskiya. A fito min da kuɗi na. Yau ko za a samu barawo tabbas. Ni dai wallahi abba tun da nake ma ba ma ga ma inda ma aka aje ba balanta na. A cikin kayan sa yasa. Ni wallahi baba in ma caja ka ce za ka ki tashi a fara caja. Ka tashi a fara a cajan ma. Ki tashi ki a fara caje ki. sai an caje. Wa za a caja. Ki a fara caje. Ya za a fara caje ta. Na. Wai baba. A caje. za a fara caje. Ni za a caje. Eh. wallahi baba ba mamaki ma aljanu ne suke maka sace-sacen na Kai ka dauki hakkin bayan Allah. Me haka? Dole dai a samu barawo. Tunda nake a duniya idan na taɓa ɗaukar abin wani shege nake. A kakkaransu. Idan na taɓa ɗaukar kayan wani shege nake. Ni dai ba zan yi ta ba. A fito min da kuɗi na. Tsaya kaga kai. Wallahi kai. ba abin da na ɗauka. Kai. Eh. Da ka shiga ɗakin mu ɗazu za ka ɗauki biredi. Ka duba girman Allah. Ka duba zatinsa. mai rumfar da ba tokara kar ka ji tsoron mahaifinka kar ka ji tsoro na wallahi tallahi a canje ni ni ban dauki komai ba wallahi kai kai kai zo ka san Allah a tsakaninku kin ji ko ku taimaka min ku rufan asiri ku fito mai da kuɗinsa. Ba garan mutu ba da dubu goma. kwarar kwata dubu a zo a cage ba zan bar kuɗin labule ba ya haƙuri ka tafi ofis ba magana ta labule yake ba ina da magana na san ka yanzu sai ka ce za ka kewaye ƙur'ani wallahi a hirɗinka don ƙur'ani ba abin wasa ba ne wallahi Allah ne zo zo in aike ka gurin mai zare kyam zo ba na so sadiya ta ji ka je shagon mai zare kyam wai eh kyam ba mm. shagon farko gashi nan nan ne gurin mai zare to amini na ne mun yi waya da shi ka je ka kai mai wannan sarƙar tawa to zai tafa in ya auna ta zai tafa kuɗin ya baka umma to lafiya zaki sai da wannan abin da ake kina mora to tunda yanzu kowa rayuwa kaffa kaffa yake da shi in baka da shi ba me ma hajjira ake wani abu ya same ka a zo a yada yan san rayuwa wani abu ne ya same ni menene saboda babanku sace-sacen kuɗin nan da ake mai kaga mun samu matsala yanzu magana ma in ne mai kwakwara da ƙyar yake amsa mu haba umma haba umma haba umma haba umma ki ɗauki abinki da kike mora yo ida karki haka umma yo kama mu zai ba fa kama mu zai ba ko kin gani baka san aikin ɗan sanda ba billahi lazi dokar wannan aiki in ta shafi gida wallahi sai ka ga doka ta hau kanmu bashi kawai bashi ka kai mai ka siyar ka sadiya ta ji ya siyar in so in turkusa in ba shi haƙuri in ce ga kuɗin ka an samu ai ba sai na gaya mai ya aka yi na samu ba daman yan kuɗin cefane ne da yake bayarwa yan dabarun na mata yar hamsin in jefa a samira yar ɗari a jikinsu aka samu kuɗin gwal ɗin yanzu ma a tatsu wasu a jikinsa amma wallahi ummani ba hakan aka so ba wallahi wai kanin miji ya fi miji kyau ba komai karbi a ina za ka sa haba umma yanzu ni duk na a rasa inda zan zira wannan abun haba umma sa ga a ah, wa yes bari ki gani dafa'i ne wannan jalabi ne taraki ne kaga kaga wannan ijitima'i dalla cin gafara ijitima mi dalla fito min da kuɗi wani abokin naka ya fusga ya gaba yana babur cusa ta can in ga kamun tsawon aljihun a'a a ka ɗau babur ka maza ka tafi wurin mai zare kaga kar ka tsaya min gidan bal ka tsaya duba shadul su yi min sakiya ba ruwa ka kula akwai yan sane umarnin uwa dole mu bi ku aina ko Allah ya kai ka lafiya amin umma Allah ya taya miki zaki kare lafiya kaga kai mun kafa kafa da dukiya kar ka je tsayawa ka tsaya gidan kallon bal duba shadul na gaya maka ka cuce ni wallahi wanda arrest to to yalla bai kuma daga gani na na dawo sai ka ce min yo an da ah, arrest kurum saboda garin ka da ne kawai ban yadda da kai ba to haka ake kama mutum i am a policeman i have right to arrest you whether at a uh, jopatu a uh, shoprite supermarket kaso sabon gari anywhere na ga damar zan yi zuwa ko cikin masanin jima'a ka shiga zan yi zuwa fito da kai in sajin ɗinka. amma dai kowane irin kame za ka yi min ai sai da dalili haka kawai ba ni da laifin komai kawai ina tafiya kama naka ce yi wa an da arrest ko wani dalili Maganin ninka magana ninka

ina saurare dubu goma nake saurare yanzu na aiki dan lami ne ai za a baka wallahi tallahi sai Allah ya saka mana wallahi wallahi sai Allah ya saka mana a wannan kai ina aiken da ne maka wani irin mai zare ai babu sako mai zare sai da ya mun magana ya ce in rike kudin nan hannu bibiyu ya samun su a cikin ledar bage ya ɗaure min su sai da ya sa min leda uku daidai na tawo daidai kan kwana abbatuwa wajen yan babbakan nan kwanan da zaki shiga koki daidai islamiyyar nan ji ne muka haɗu da wani ji ne ya zarge kuɗin yanzu kai me ina ka samu kuɗin da za ma sata wato kai kake min sata kenan kai kuma ka je aka sace Allah um, yalla bai tsaya ka ji sarƙa ta na ɗauka fa na bashi akan ya je ya kai wa mai zare ya siya in ka da in baka ka mm. tsaya don Allah in ji da wannan kai idan ina jin ka karasa kalma ba da fulatanci nake miki maganin nan ba kuma yarabanci ne miki ba da haran hausa ne Kai kai kai imin magana ta gaskiya ina kudi na to ki mai da shi wallahi kuɗin nan idan ba ɗauke su aka yi ba shege na keke wai ni kake gaya wannan kalmar nufin dunkula dukiyar tawa ɗaka da wahala in zo in baka ka je ka siyar in fita daga wannan takaicin naga ubanka ko gaishe shi ne ya daina amsa min tsawon shekara talatin kuɗi zai haɗa ni da shi? Idan murmura ki na shege nake, idan murmura ki na shege nake, idan murmura ki na shege nake, wallahi idan ba baba ina tsaya a gurin idan ba kawai sai na duba. Ban maka ka shedi ba? Da na baka dukiya ta ban maka shedi ba? Gosulo ne tare na abbatiyo daidai wajen yan babbaka. ku gama wasan kwaikwayon a rena mun hankali a rena hankalin gani ni dan sanda ina matsayin DPO mai gida a ce za ku rena mun hankali mai gida ba ku isa wallahi mai gida sharrin mace ko kairin mace ko wasan kwaikwayo duk ɗaya ne ba za ku yi mun shi ku sace min kuɗi sace-sacen nan ashe yi kake kai ko bariki kake ne gaya min. Yayyan bariki ma na tsani. kai ka san ina da igiyar daure ka ina da igiyar da zan daure ka har sai ka yi wa yan sandan ka waya a ina wai dan Allah dan dan zakirin irin eh, eh, eh, na abin dan Allah mu je ina gurin mai zara da izinin wa ba sai da izinin ka ba in na fita na karya doka in ya so ba aika min da farar takarda ta tsohuwa na nan da ranta sai ta matsa in kwanta a bayanta ku kuma Allah ya yi kun girma haƙoranku talatin za ku iya rayuwa a cikin gidanku da gobanku in ya so ya auro kanwata ko ɗan ciki kai kuma tsoron ka zawarci kana gudun kashe aure na in je in sa kaskon tuya a awara a kofar gida in kasa awara abokanka su zo da lifan su kafa su kasa su tsare muna hira suna karkada dan mukullin babur eh. su kawo mun kullan kaza eh. ka dade baka ga wala dan Allah dan annabi ya ne ya ne ta baba dan Allah ya ne wala yanzu yake amma mun da baba ta zawara sanadi na ce uwa ta tana zawarci wallahi a ce uwa ta tana zawarci wanda Allah ta yi manzo Allah sallallahu alaihi baba dan girman Allah baba kada wannan abin ya zama sana'a uwa ta tana zawarci ka gafara bar sai ta wuce ta je inda aurewa na yake sannu kaji ba kai rauni ba dai sannu Allah ya ƙara lafiya sannu sannu Allah ya sauke bari gyara ma babur sannu kaji sannu Allah ya ƙara lafiya tashi kaji sannu Alhaji, eh? kawai ba wani rauni da naji zan iya tashi ma in tuni. to Allah ya sauke ka ji Allah ya sauke ka Ina kudi na? Ya kai malam. Ina kudi na? kudi kuma? Eh. Kai da ka ganin ka barawo ne wallahi ban yadda da kai ba. Ture na ababun ka ce mai na Billahi lazi ban yadda da kai ba. wallahi wallahi ya za ka raina min hankali kudin ka ina na kai ma ni kudi kai ka tura ni da babur ka ce min kudin ka kakka raina wayo mana ni ka raina min na raina ma a ni ka raina min kawai da ka ka faduwa an je duba zakata babu wallahi ba ku ne masu tada zaune tsaye ana zaune ana zaune hankalin mutane kwance ku zo ku rigima ku tadarwa da mutane hankali Allah bai ina cikin tafiya ture ni ya da burki da babur kai me yi maka kai ma me ya hada ka a cikin tafiya fa ta ka mun burki da motar nan da ke bayan sawai ya zo ya ce min barawo ya yi rike ni ke shi wannan ne ce ma barawo gani gashi tam abin da ya faru mm. dukan mun bamba su yi ta baya suka faɗi eh. yana faduwa nayi masa sannu ne komai sai ya ce ai ba komai in tafi ba komai zai tashi ina buɗe mota ta naga babu jakar kuɗi na ah! ah! ah! rike mun shi nan gam ai baka sani ba eh. ka san rikon dan sanda ya sha bamban da rikon kowane civilian gaskiya ne rikon mu shine mau yawwa kai ka ce gamto ni mau zan rike shi yayi kyau yanzu ka ture ni da babur amma ka ce mun wallahi kai eh. kaga irin wannan kes din eh muna bala'in samun sa a wannan lokacin kar kai mamakin dogon zangon da kai kana biye da su suna bin ka a baya tun daga banki suka yi ai tun daga can suka ina ganin su ta mudubi in waiwaya wannan dole zan huce da shi can polis ya ka huce da shi dole ai gwaran ta ya ka rike ka ka yi wogayya ba hanya wannan sai na nemi katako ne ta a mura tsakiyar waya eh, ka akwai waya akwai na bari waya ta ai ni da waya gwara ka yi alhamdulillah Allah na gode ma Allah abun godiya ah, alhaji wannan kaga kaɗan kenan daga cikin jajircewa ta aikin ɗan sanda sai mu hana idan mu bacci mu tsaya tsayin daka don ƙwato muku haƙƙinku ko kuma ƙwato muku haƙunanku a hannun waɗanda suke tauye ko ba haka ba ne haka yake wayannan mutane alhaji sai kun tsaya kun kula an ci gaba da gaya mutane suna nan sun yawaita a wannan lokaci musamman a manya-manyan mahaɗar hanyoyi shatale-tale ko kuma jakshin-jakshin ko da roundabout suna nan ba su da adadi idan ka zo da mota ko gosulo ko kafin danja ta ba da hannu suna nan ringis a cikin jerin gwanan motoci su biyu suke zuwa ko mutum uku ɗaya zai zo i buga maka ɓarin ka na direba lokacin da ya ja a tanshin ɗinka ine maka magana ko ya buga ma ya ka da rigima kana juya mutum ɗaya zai zago ya kwashe wani kaya mai amfani da kaji a gaban motar ba kuma iya ga motoci suka tsaya ba har a daidaita sahu suna nan suna fama da su su ja ka da rigima wannan ya zo kama hawa za su yi wannan ina cewa tal'udu za a kai ni wannan iya sabon titi wannan iya caji kara za a kai ni wanda ya ja hankalinka kana magana da shi wannan nan barin zai zare maka wayarka sannan motocin da suke da mabudin bud a baya wanda za a danna a bude kana gaba za a danna a bude a kwashe ma kaya sai ka je gida ka gaba kayanka to alhaji da Allah a ci gaba da kiyayewa kuma a gaya wa mutane kuma a ci gaba da nusar da 'yan uwa masu ababen hawa mu dai 'yan sanda muna nan akan aikin mu ba dare ba rana a'a ba bari da kawo a'a wallahi ba za ka je da waje ba ka je da waje da kaina ka bar mu nan a'a wallahi ba za ka je to ba je da waje ko musu an faɗa to sake nan fita daga waje dai mu je daga waje dai to mu je mu je daga waje ai wannan ita ce wajen Allah fa nan ita nan wannan ita ce wajen don tasa a kawo mu siya <clears throat> tasa 'yar kwankwasa a kawo mu siya gammun sarki a kawo mu siya farantan tasa a kawo ne ya <laughs> Ya aiki kwalla ta samu goma kwalla ta sa a kawo mu siya burabusko a kawo mu siya tattabara ma a kawo mu siya kayan koli a kawo mu siya a gama eh? ɗan renin hankali ka gama alli ba ka na ce dan raina hankali ka gama Allah dai yi baka hakuri ba fa dan Allah na ka san mu ina ba yanzu ma ka to tsurku kenan ko a a wallahi talla sana'a niki sana'a ce asan sana'a mu mu farantar daddasa da da da kun kasa loko loko muke mutu wallahi muna muna sai wallahi ka yi sa'a eh. da kai ka kama ni ka kai na kulle da na ci mutuncin ka amma da yake abokin aikin ka ne Allah sarki yasa na iyale ka Allah sarki gaskiya ne kuma yanzu eh. na riga na ya zama ladab saboda haka ni yanzu wayan da yi laifi a baya da wayan da yi kwace duka zan je neme su in gaya musu na riga na turu yanzu da Allahu akbar saboda haka zan nemi wani sana'an din Allah sarki kaga da abanza zan bindige ka eh da abanza eh bindige wai da albarka

to madalla alkiyayi a shi ma ana kashi na eh. sai tangaran guda ko shida ne a nan hanyar wata mace ta saya ta saya to na kudin ta ce sai baɗi ai sai gobe zan zo karba to to to kana ɗan kaso zoza ba kuma garba ko jin an ce ki zo ana kiran ki a waje ko eh na yi mamaki ban yi mamaki ba tun da ni mace ce gaskiya ne to gaskiya ba wani abu ne ya kawo ni gurin ki illa ina so ne yanzu dan gabatar miki da wasu 'yan bayanai wanda kuma insha Allah ina sa ran idan har na gabatar miki zan samu abin da nake nema a gare ki insha Allah alal hakika ma ban zo wajen ki ba sai da na ainihin gudanar da wasu bincike akan ki kwarara su suka tabbatar min da cewa na yaba da hankalinki da nutsuwarki da komai shi yasa ma har na zo wannan guri bincike kuma bincike a kaina na ka ban mamaki to me ka binciko kai ko a kaina a ai alkhairi na binciko tunda har kiya gana zo ai alkhairi ne ko ba haka ba hmm? to shine dai wa alaikum salam barka da zuwa san da zuwa an dawo lafiya lafiya Allah san da dawo barka da zuwa assalamu alaikum abba ne ya dawo okay abban ki ne eh lallai gidan nan ba wasa a haba mana ko ka dai ji tsoro ne ba wai tsoro na ji ba na dai faɗa ne amma ba da yi wasa ba la dai ka zo nan kai wasa ba to yayi daidai to hmm. yanzu hmm. bari in shiga ciki tunda ka ga abu ne hmm. in Allah ya kai mu wani lokacin in ka da baki bani kuma amsar abin da na zo miki da shi ba eh, to ka bari har ka dawo wani lokacin na yanzu dai ka gani abba na ya dawo ba zai yi ba a ce gaskiya ne to na iya dawowa gobe Allah ya kai mu to na thank you okay ai nima abin da yasa na yi maka waya wata yan matsala ce da ta dame ni me ke da miki wallahi mai gidan nan ne ya ba mu notice kuma saura kwana uku ya rage akan za a bashi dubu ɗari da hamsin na gidan kuma gashi babana bayi da halin da zai biya mana kuɗin gidan hayan nan shine na ce ka taimaka mana ka yi mana alfarma ko da aro ne ka bamu ba mai salma ai kin fi karfin rance a gurina kuma kin fi karfin alfarma a gurina saboda ka karki damu gobe insha Allah zan kawo miki dubu ɗari da hamsin na gode ba wani abu za a kwantar da za a biya dubu ɗari da hamsin. Sosai na ji daɗi sosai. Ni buri na in ganki kina jin daɗi kina fara'a kina kullum na zo in ji. Goban yaushe za ki sasu da hankali. Awar da yaji da ɗumi-ɗuminta. Awar si ban si wa da sharbahan. Awar si ban si wa kamar dat ko idona ne to me ka babanmu wajen wannan yarinya kai akwai mamaki a wannan lamarin dole ruwa baya tsami banza dole ni na riga na sani ko wani abin ya zo ya gaya mata ne ya fara gane cewa ko kuma ya fara ganewa akwai a eh, creating subject ni da ita ne ban sani ba allahu a'alamu ba komai later insha allahu i will try later insha allahu can you do wato aikin dan sanda aikin dan sanda sai ka daure aikin dan sanda ai ba aikin rago bane inda ah. mata ma suna aikin dan sanda kai ko abin da kai mutum ɗaya ne rek aka tura ka kamo shiga gare ka da kabar ka dawo station ka zo kana gaya mana wa ya gaya maka guduwa ne yaya za a ce a ce a je a kamo mutum ba warrant ba search warrant dole a yi kama mutum sai da search warrant to mun ta wani sai ne kofar gidan mutumin ya fito sai tana ban dauko search warrant ba shine na dawo zan dauka kai ni ƙarya ne a duban a ce wani wai wai a tura ni guri in gudu ba na gudu ba na manta wata shekara wani barawo da ya tashi tun daga gwamma janibi sha guja kar da na muka je azare muka shiga gombe habu cikin borno gudu fa gudu muke har da karkato muka dawo ta guru ina bin sa sai da muka zo dab da gombe na sake kwashe shi ya faɗi muna gama wannan sai ga inda ba sun fara rigima a gurin na shiga cikinsu da ki wannan in gamza min adda isaru wannan fiyar da kafa wannan ita ken da kokara haka da ne kamo su one by one one by one har zuwa garin nan. Da daga inda ya faɗin kuna tashi ba kuɗa ko ina ba haiku kullo ta kofar mazugal kan ka fito. Allah ya maka albarka da gidan kofar gidan. Kuna shiga kofar mazugal ba ku fita ba ta nan a nan kuka tsaya. wannan gidan Malam Zabairu. Ai ba ku kai gidan Malam Zabairu daidai kofar mazugal din ba ku shiga ba a nan kuka tsaya. Ban gane ka dubi ƙwayar idona ni za ka shan faɗa wa ƙarya me ana ka faɗa ta sajan ne ne ka san tun kamun ka san za ka shiga aikin ɗan sanda na shiga ina gaba da Ka ga kanan mutum ya rak ya ga gare ka ko za mu da ku idan ta ɓaci ka ake tura ko ni shi nace ko za mu da ku yau yan da na bata lokaci da kai ma mugun duka anan muje kuma zai zuwa ofisin sa adana mun kai a adana a jefa na a teku duk girman mutum duk girman mutum baya ban tsoro sai dai aiki bai kama ba idan mutum ya kai tsayin raƙumi sa in ya kai tankan tirela na gaya maran da koshin kawo shi ko da lafiyarsa ko a sume ni lahil azi ba ga gajere ba in gwangwanin kwalakwata ne shi zan yi masa mugun duka ba a filin falin muke ba a turma miki sai mugun duka nan gurin muje je shikenan Shi ce za ka maimaita haka a gaban kwamishina mu je gaban mu za ka maimaita haka a gaban kwamishina ba na san a cire ma uniform ne saboda ba na san a ce a dalili na an hana ka cin abincin ka ba na fatan wannan ranar a ganin in za ka girmama ni ka girmama ni to sara mun eh? ka sara mun a samu matsala mai gajeren anini si si si si ya hutaro tanda ai ha ka bi kenan in ka isa ka wuce gombe na ce ka bi kenan ina zuwa dai eh in dai ka isa ka wuce gombe dan manzan Allah daga gombe ka fito ai ta bahon mazugar ka ba ni ba zan ta bahon mazugar ba ha na ji shikenan shikenan ba gombe ba daga nan har Sudan ni anan nake aiki har Kamaru inda aiki ya kama in je zan je koyi ne za mu haɗu zuwa anjima yawa shikenan wani abu ne na ganshi ya ɗaure min kai kuma ya tayar min da hankali kuma ya sa zuciyata take sosuwa kuma zuciyata ta yi duba da abin da ba za ta iya bari ya zauna mata ba ta furta shi ba na yi mamaki da na zo na same ki da wannan ma'aikacin wannan ɗan sandan me tsakanin ku ke da shi eh? ba abin dariya ba ne ba fa ba ɗan lami kai yanzu akan wannan kake wani ta tayar da hankalinka Da hankali na ba zai tashi ba ni faɗin nan da kika ganna ne a haka za ki ganna raguwar zuciya ce da ni abu kalilan sai ya sa zuciya ta ta saduda to ka san abin da ake nufi da a cuci gara ni ko na san gara inda ni dan garin nan ne kuma a waye nake kowa ya riga ya san dan cikin garin nan ne ni yauwa to ai wannan a wanki wannan wankansa kawai nake yi gara ne a'a ki daina maganar wannan gargar me Gara! Ki daina wannan maganar. Ki daina wannan magana Ai ba daidai ba ne wannan. Da hankalinki da wayanki kin yi makaranta kina da ilimi mutumin da ya girme ka kuma ka rika furta maganar da bata kamata ba. Hmm? A rika duba ana sara kuma ana duban bakin gatarin shin yaya. Ko? Wankansa kawai nake yi duk abin da nake so yana min kaga wayan da na baka rannan ka je ka saida eh. shi ya saya min kuma ko yanzu da za ka laɗe a nan ka ɓuya in mishi waya ya kawo min abu yanzu za ka gan shi zai zo in kuma bai zo ba zai min aiki. shi wannan da ka gan shi da Allah ki daina maganar garar din nan dan Allah ki daina maganar wannan garar ni dai abun da nake so in tambaye ki daga ni sai ke kin gane sai kuma kanin abokina kin fahimce ni yawwa tsakanin ku ke da shi dan Allah ki fito min a mutum kun taba zuwa yahuza suya da shi ai ba abin da duk wani abu da nake bukata na gaya maka wannan dai kawai wankansa nake gara ne ka daina ma sa shi a lissafi shop rice shopping duk ya miki. saboda haka kawai kai dai wannan raba da shi kawai gara ne shi shi shi din wai to abin da nake so da ke kin gane ita rayuwa da kike gani ana son ka girmama na gaba da kai duk wanda ya girmama na gaba da shi shi ma idan ya taso na ƙasa da shi za su girmama shi ko ba ko ba haka ba kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ka girmama furfura ko da ta kafiri ce kina ji na gaskiya ne kayi gaskiya amma irin wannan tsoffi masu budurwar zuciyar nan maganin su sai mu ki dai waske ke yanzu idan ka bi diddigi ma in ka je gidansa ma baya komai ma in gidansa waske na ce haba ki rika ɗan abin nan saboda rayuwa ita da kike ganin ta sai ana sara ana duban bakin gatari. ba Allah da yawa a ah, da Allah ko ka san wani abu akan gidan nan ni na ga kamar ba mutane a ciki ai ta tashi ba kowa a gida masana ai daman ɗaliba ce karatu ne ya kawo ta kuma ta kammala ta koma gida ah? dan lokacin ma da za ta tafi ta shiga gidan mu har sun ɗan yi irin sallaman nan kuma yadda ma dai nake ji wurin mata ciwar in ta koma ma aure za ta yanzu ba za su dawo ba za ta dawo ba ai dama gidan haya suke kuma daman karatu take kuma ta kammala ta amma salma salma ta cuce ni salma ta cuce ni wato sai da ni gangan da dubu ɗari da hamsin na kawo yarinyar na ashe guziri ce da kuɗi na allah ya isa allah ya isa wallahi baba bakar rana ce muka haɗu da ita wallahi na haɗu da muguwar rana yalla bai wannan ya daɗe yana jima ya daɗe yana mana sata a wannan karkarar dama allah allah muke maka barawo ga shi yau allah ya kama shi mun kama shi kamata ya kama mun masa duka eh, dama an ce gobe daɗin zuwa gare ta eh. kaga dai sosai mahaifinka ya ce bai alfarma ga irin wannan hmm. yanzu sai a kai ka muga ikon Allah muga abin da zai maka haka yake wallahi baba ta larabawa ba da dan ka ji duka za ka yi za ka yi a'a to amma dai ka dai ku kashe ni eh mutum tafi lahira ba ni da tsarki ban shirya ba yawa. mu zane shi mu kuka siya Allah ka ku dau hukunci a tafi a kai shi gun mahaifinsa DPO yau mu ga irin hukuncin mu ga irin adalci ashe ni na dauka tarewa kai ka zo ka cece ni ashe sun zuwa kai ka kunna min wuta to duk abin da za a yi min a yi min na ci dubu sace to me ka sata hannunka ba zai taɓa riɓewa ka yanke ka yarba eh tun da dai kes ɗin da aka akan tebur babu abin da zan yi a kai kotu za a kai shi kotu ta yanke masa hukunci kamar yadda ake yanke kowa hukunci wai abin da ya sa ban hana ka ba saboda dokar ƙasa ta yadda ka yi da abin da za ka yi amma abin da nake tunani ka ɗauki yaron nan ka kai shi kotu a ce ɗanka ne kana ganin haka ba zai ɓata ka ba a matsayinka na dpo a ƙaramar hukumar nan a ce ɗanka ya aikata haka ka kai shi kotu yaron nan fa da safe don takaici da safe kuka yake yana gaya min cewar duk sace-sacen da ake a gidan da shi yake yi ya faɗa da bakinsa ya ce maka shi yake duk abin da ake ɗauka min aljihu shi yake ɗaukar su sannan kuma sai a kyale shi dawo gidan nan daman dutse ya barawo daga ɗakin uwa yake fara koyan sata na haifi barawo saboda haka ba mu sani ba yadda nake hukunta 'ya'yan wasu shi ma haka zan hukunta shi tun da ka ce allah magana ta ƙare tsohuwa ka ce da tana raye ita zan je in sawa kuka hajiya da yau in ta faɗa magana ta ƙare ka san tana raye ba za ka kai ɗan lami ka kulle shi haka ba ‘ya'yan wasu nake ɗaukan kulle ai ba a taɓa sa da hakan ba sai wannan karan ɗan ɗauke-ɗauke dai na gida duk yana yi yawwa tun da yanayin na gida a koya masa hankali ya daina he's a graduate ba yaron nan degree holder ba ya tsaya na bacci a gida ko kai ka ce sai ya ga ƙarshen boko ba ai bata bokon ne ba amma kaga tsiye zaman gidan rashin sana'ar abin hannu gashi abin da ya janyo mana ai zai je koyi hankali zai san da ni yake magana zai koyi hankali kuma ba zan sassauta ba saboda adalci hakan fa da za ba shi zai nuna wai mutanen gari kai adali ba ne ai ba da mutanen gari ne ba dan Allah ne ba dan Allah ya je umma biki gani ba da na je gidan kaso din nan gurin yaya ya ban tausayi har kuka sai da na yi da hawaye na bar min magana yayan nan naki lokacin da nake ta roƙon ku Allah annabi ku rufa min asiri idan da wanda yake sata kuɗin nan a gidan nan ya fito da shi kina kallo baban ku murɗaɗɗen mutum ne da ƙyar nake iya sarrafa shi nima ga abu ya haɗa da shi ofisa ne ga halinsa ga kuma hali na aikin ɗan sanda duk da haka umma na san cewa tabbas ya yana da laifi saboda bai kamata a ce yana wannan halin na sace-sace ba daidai gwargwado baban ku fa ya yi ƙoƙari kaf a unguwan nan iya tsokunmu nan a dai malam talaka dai malam talakan bahaushe mai ƙaramin albashi irin albashin ɗan sanda kuma dpo nawa ya kasa nawa ya siyar 'yan rigunan nan na zamani yana ƙoƙari 'yan wayoyin nan android duk ya yi babbaku duk abin da kuka bukata yana ƙoƙarin ya rufa muku asiri burinsa ku yi karatu ya haɗa kai da guys ya bi sharrin guys shi sai ya yi rayuwar da ba tasa ba ya ki tsayawa da kitsan kansa ya tsaya yana neman tsifa to gashi inda ta kai shi ta kawo tabbas umma shi ma ya yi da laifinsa saboda bai kamata a ci a cikin gidan nan yana 'yan sace-sace ba yanzu har gashi ya je ya taba kayan wani yanzu yana gidan kasu yanzu dole umma sai yayi wata shida din nan kafin ya fito na yi iyayi na ne magana ya ce in na kare mai maganar belin na a bakin aure na kin ga ba zan yi abi babu ba shi yana kaso ni ina zawarci ba zai yi ba Allah ya so da mu